يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث, منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Professor Egonu da ke nan unguwar Sabo a Killa a jihar Sokoto. inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau lahadi biyu ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina jiya mun tsaya aya ta biyu a cikin suratul ankabut yau za mu tashi aya ta uku ana gama makarantar mu daga farko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

آمنا وهم لا يهتدون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا فليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعلمون السيئات أن A jiya mun yi bayanin cewa fitinu da suke samun muminai, fitina suke samun mumini jarabawa ce ka'ida ce haka Allah ya tabbatar a rayuwa cewa sai fitina ta samu muminai. kuma sai da fitina ne ake gane mumini na kwarai da mumini wanda ba na kwarai ba da ba haka ba da an ce duk wanda ya imani kuɗi yake samu lafiya yake samu da sai kowa ya imani don haka ba ai lokacin da ake gane munafuki ba ba a gane sai musiba ta zo sai wani abu ya zo sai lokacin da jihadi ya zo a madina ko wani sai dinga ba da kuzuri ga abin da ya samu da fita jihadi ba haka mun ba da misali haka ya kasance ga annabi ayyuba haka ya kasance ga annabi nuhu ga annabi ibrahim ga annabi musa ga annabi isa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbai mun ba da misali da imamu ahmad da ya sha wahala da sarki mamun da ya sha wahala da sarki al-mu'tasim da ya sha wahala da sarki al-wasiq da kuma yadda Allah ya jarabce shi da fitina a lokacin sarki sarki al-mutawakkil ala Allah da kuma da imamu ahmad ya ci jarabawa suna ce ta Allah a jarabci mutane imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga khabbab bin al-arat radiyallahu anhu yake cewa shakauna ila Rasulillah, sallallahu alaihi wa sallama wa huwa mutawassidun bawdatan lahu fi dhillil ka'aba mun kai kara ga annabi sallallahu alaihi na wahalar da muke sha daga mushrikai na ibtila'i da muke cira mun yi imani an hana a saye gare mu an hana a saye gare mu an hana mu zaman lafiya an hana mu kai da kawo sai muka kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙara ko da muka je yayi filo da wata riga kai a gindin Ka'aba fi zillil Ka'aba a cikin inuwar Ka'aba fa qulna lahu muka ce mai ala ala tastansir lana ala tastansiru lana ba za ka neman muna nasara ba ya rasulullah ba za ka neman muna kai muna addu'a ba Allah ya kawo muna dauki mu samu nasara a waɗannan mushrikan ala tad'u lana ba za ka yi muna addu'a ba fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض mutanen da aggabaninku sun kasance ana kama mutum a yi rami a ƙasa fayuji alufiha sai a sa cikin wannan ramin fayuja'u ubin min shari sai a zo da zartu fayuba'u ala ra'sihi sai a aza zartun a kai ne fayuji alu nisfaini sai a raba shi biyu ويمشق بأمشاق الحديد لحمه وأضمه أسا مشاكي نكأرتي أربع أوكاتي دكأشيني فما يصرفه ذلك عن دينه amma wannan bai sa ya fita daga addini ne bai da kautar da shi ga addini ne irin imanin da ake bukata kenan an dini wallahi la yatimanna hada amru hatta yasira rakib min sana'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah wa ala annabi ya ce wallahi sai Allah ya cika wannan al'amari sai mai tafiya ya yi tafiya daga san'a Wadda ya ce capital ta yaman yau zuwa habara maut wani gari ne yanzu cikin ƙasar yaman ta yanzu la khafu illa Allah ya jin tsoron komai sai Allah wa zuliba ala ganamihi sai kuma tsoron kyarkeci ya ga dabbobin shi ga tumakin shi wannan ya nuna cewa samun aminci da kwanciyar hankali mutum yayi wannan tafiya lafiya kalau cikin abin da shari'a ta zo da shi tana bukata a zauna lafiya tana bukata mutum ya tafiya ba tunanin nafas ba tunanin yan fashi da makami ba tunanin abin da zai zai kasa mai da hankali sai annabi ya ce lakin nakum tasta'jiluna sai dai kuna gaggawa mun ne nuna cewa sahabbai da suka yi ƙara inda annabi sallallahu alaihi su habbar arad sai ya gaya musu waɗanda aggabanin su su ma an yi musu irin wannan jarabawa jarabawa ce jarabawa sunnan Allah ce ga masu addini cewa zai jaraba ya ga wa zai tabbata wane ba zai tabbata ba hadisi ya tabbata cikin sunan ibn majah da isnadi ingantacce daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace da khaltu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yu'aku na shiga inda annabi sallallahu yana rashin lafiya fa wada'tu yadi alaihi sai na aza hannuna a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam fa wajadtu harahu bayna yadayya sai ni ji zafin jikin shi a hannuna faukan lihafi har ya wuce tufafi wata a tufafi ne aza amma ya wuto tsananin zafin rana fa kunsu ya rasulullah ma ashaddaha alayka nake ya manzon Allah ni yake wannan tsanani a gare ka haka kake rashin lafiya da tsanani kake rashin lafiya qala inna kazalika! yub'afu lana balau wa yub'afu lana al annabi yace mu annabawa haka ake ana ninninka muna bala'i da jarabawa kuma ana ninninka muna lada kuntu ya rasulullahi ayyun nasi ashaddu bala'an nace ya manzo Allah su waye cikin mutane suka fi tsananin a su qala al-anbiya'u sai annabi sai annabawa suka fi kuntu thumma man yace sannan wa bayan annabawa qala thumma as-salihuna annabi ya ce sannan mutanen kirki managarta in kana ahaduhum la yubtala bil hatta ma yajidu illa al aba'ata yahubuha dayan su ana jaraba kai da talauci har ya zan baya samun komai sai riga ɗaya. wani zane da yake hudewa yayi wuya ya sa ya zama mai riga wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bi rakha'i ɗayan su yana murna da bala'i in ya samai kamar da ɗayan ku ke murna da idan abin kwarai ya samai darajojin bala'i da iftila'i da fitina in sun samu mutum darajoji uku ne na farko su su shine mutum ya nuna fushi ya nuna damuwa annabi ya ce wa man sakhita falahu suhu duk wanda yayi fushi za a rubuta mai yayi fushi da hukuncin Allah Allah ya karbi ɗanai, Allah ya karbi dukiya tai, Allah ya karbi gida ne Allah ya karbi aiki nai, Allah ya karbi wani abu domin ya jaraba shi sai ya fushi da Allah, wani ya bar zuwa masallaci sallar jami'i, wani ya bar wani ibada da yake yi duk saboda an jarabtai da talauci ko an jarabtai da wani abu to wannan ita ce daraja ta ƙasa mafi ƙasƙasci akwai daraja ta arriba saka yadda فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وانا ذاك استرجاعي كي إنا لله كنون يدى amma ba wai abin ya saka farin ciki ba ne ilai haka Allah ya ƙaddaro to na yadda Allah ya ƙaddaro shi adda abi ne shi ya basuwa shi ya karba akwai darajar ta uku ta sama wadda annabi ya faɗi a nan ta farin ciki akwai wasu su imanin su ya kai an jarabce su da bala'i da musiba sai su dinga farin ciki ɗaya daga cikin magabata cikin tabi'ai da aka yi mai rasuwa sai ya yi wanka ya yi kwalliya ya sa turare sai da bai sa aka ce ya kai haka sai ce baka ji Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ba ai salati Allah kai min da rahama ka sauka zaka nake murna nake jin daɗi Allah ya jarumce ni da bala'i wannan ba kowa ke kai wannan ba ɗan kaɗan ke kai wa can wannan kololuwar kuma amma abin da zai baka mamaki kaga shi yayi ne ya yarda da Allah ya ya nugo shi da bala'i ya ji daɗi ga annabi sallallahu ya ce ɗayan su in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i ɗayan su yana farin ciki da bala'i kama ya faru a hadukun yana ha'i kama da ɗayan ku ke farin ciki da samun da yalwa idan ya same ta akwai wanda shi ga Allah ya yi kun ga ƙololuwa ce ta imani akwai wanda shi a duniya yake yi ga abin da bai kai ya kawo ba wani ba ƙauyen balarabe da ya ce inda budurwa ce da yake nema ta zazzagai sai ya ce wa in sa'ani an nilki ni bi mabaratin faqad sarani anni khatartu bi baliki yake in na yi bakin ciki na yi damuwa akan kin zage ne. to na yi farin ciki da ni kike nufi da kace min kai mutumin banza sai ce ni ce ma kai ashe da ji daɗi ashe da ji jike <laughs> kaga wannan shi yayi a wurin banza to <laughs> wannan sai a hankali to shi wannan kaga ta din inda yayi haka ga Allah kaga shi yafi shi yafi abin abin da ya tinjinta abin kwai kowa da wanda yake so wallazina amanu ashaddu hubban lillahi zaka shi tsare son ta da yake rashin in ta zagai sai ce daidai lokacin take zagi ne kin yi nuhi na kenan kin gane a zuciya ki kire kana nuhi na shi a daɗin da yake ji shi ma wannan sai ce Allah ya nufe ni da masiba. ya ce zai min salati zai sauka sannin rahama don haka wannan shi daɗi shi daɗin da nake ji ala kulli hali akwai wanda suka kai wancan manzila ba a nemi kowa su ya kai wancan manzila ba wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama faru ahadukum bi rafa'i abinda ake so ka tsaya martaba ta riba in ka wuce ka kai wannan to alhamdulillah wani mataki ne na bayan Allah da Allah ya zaɓe ka ka kai wannan wannan matakin zaka dai mu san jarabawa dole ce a rayuwa sai ta taho kuma in ta taho hakori ake da ita Allah ya ce am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasriquna sa'a ma yahkumun am hasiba an wannan munqati'a ce an kala biyu a cikin ƙur'ani akwai muttasila muttasila ita ce wadda ta sadu da magana ita ce wadda ta take zuwa tana da ma'ana au kuma tana zuwa tsakanin hamzatu taswiya sai ta wuce sannan ya kasance abinda bayanta da abinda gabanta kishiyoyin juna ne labi na kafaru sawa'un alaihim a an am Amlan tunzirhum kun ga am nan tana da ma'ana au take basuwa an zartahum am lam tunzahum ka musu wa'azi ko baka yi musu wa'azi ba Kunga ga kishiyoyin juna ne a tsakaninta kuma ta zo da hamza a an zartahum am lam tunzahum sawa'un alaina ajazina am sabarna aljaza da sabar hakuri da raki kishiyoyin juna ne to wannan tana nufin am amma in ba haka ta zo tsakanin kishiyoyi kalmomi kishiyoyi hamza ta rige ta to kawai harfa ibra shi kamar bal take tana magana bal wata an gama da wa'annan ayoyin guda biyu an gama da waccan magana bari mu shiga wata magana shine ma'ana amnan am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna shin waɗanda ke aikata mummunan aiki suna tsammanin za su rigaye mu ne za su kubuce mu ne sa'a ma yahkumuna kin da abin da suke aikatawa mutumin da ke ta sace dukiyar gwamnati a kawo kuɗi da ya kamata a gyara asibitoci a sai magani ya yi diverted ɗinsu zuwa wani account kuɗi da ya kamata 'ya'yan talakawa su samu ilimi ya yi diverted ɗinsu zuwa wani account kuɗin da ya kamata jama'ar gari su samu security ya yi diverting insu zuwa wani account mutumin da ke ta kidnapping kidnapping yake yi ya yi wannan ya ci nasara wancan ya saci kuɗin ilimi ya samu nasara ya ga kamar ba a gan shi ba yana lafiya lau ya fito a ce mai tabbe ne a ce mai ranka daɗe ya saci kuɗin lafiya ya saci kuɗin makamai ya saci kuɗin nan ya saci kuɗin nan wannan ya yi kidnapping na farko ya yi kidnapping na biyu wancan ya yi sata na farko ya yi sata na biyu wancan ya yi wani saƙon Allah daga shi sai Allah suka sani wancan ya yi luwaɗi wancan ta yi matsigo wancan ya yi zina ya fito so lafiya lau ba a gane ba yana tsammanin ya ke nan ba haka ba ne. Allah yana sitirta mutane ne zuwa wani lokaci ko dai mutum ya tuba tun nan duniya ko kuma ya je lahira yau mutum da sara'ir asiri ne ya tonu ko kuma asirin ya tonu tun nan duniya Doka Allah ya ce, hasi hasiban lazina ya sayi ati? shin da ke aikata mummuna aiki suna ganin mun kyale su, ba ayoyi na biyu da na uku sun yi magana akan mumini ana jarabta sai ba mutum na bautar Allah mutum na sallah mutum na azumin nafila kuma a jarabce shi da rashin lafiya a jarabce shi da wata musiba ba to shi wanda lafiya lau yake kuma yana sabon Allah shi na tsammani ya ku ne domin wani zai kafa wuta da cewa ai ga wasu ne suna ta sabon Allah ba ma musulmi bane amma suna zaune lafiya shine Allah yake su suna tsammani su sun kutare sun tsere muna ne sa'a ma ya hukumuna kin da abin da suke hukuntawa babu mai tsere ma Allah Allah yana suturtawa ne ga wanda ya ga dama Allah yana ɓoye wanda ya ga dama ne zaka duk wanda Allah ya suturta kamata ya ji tsoron Allah ya tuba Allah na mai jinfi ne domin ya tuba gaba sai Allah ya ce

yana ayyukan da za su haɗa shi da Allah shi ya yi imani mumini ne wayannan ayoyin da wannan surar suna da matuƙar muhimmanci a zamanin da muke ciki da kullum shubha ke sama mutane kullum zuwa ake wani ya ce an gano science ya gano babu azabar kabari wani ya ce science ya gano science ya gano ba a tashin alkiyama wani ya ce science ya gano science din nan da ya kasa ya gane tsakanin cewa covid ta a shidin lafiya na mu wucewa wannan science ne ba science inda ya yi tsamani duk mutuwa za mu yi in kattabi mai ita kattabi wanda ya ga wanda ya ga wani shi ke zai mutu amma duk an tsarzo sayin din nan da amma tilafiya ya ce mana an fito da allurar rigakafi fara jiw da anwa mutum ita ya tsira ko da november ta yi ya ce na gano ashe ba allura biyu ba sai an yi ta uku ko da ogo ta yi ba an fara mutane allura ta uku ko da november ta yi an fara wa mutane allura hudu wata yadda sayin din nan sai daga baya an ce an gano alluran nan ba dole bane ga yanzu muna april an ce an gano ba dole bane ba sai awa kowa allura ba an sha mu masalla kawai a banza ba ashe ba ma dole bane kawai yanzu inda zaka je ma doke maka ba wahala sai ka yi sai ka yi allura to wannan science ne da kullun tutu da yake yana faduwa kullun tutu da yake yana faduwa sai ya gano kaza ya koma gano kaza sai ya gano kaza to shi za a cewa wai wai bai yarda da ana haduwa da Allah ba ana ta sa mutane shuba da irin wannan shi ne Allah ce man kana yanzu lika Allahi duk wanda ke fata yake tsammani yake buye haduwa da Allah haka muni mumini ya kamata ayyukanka kowanne nayi da bari a cikin su kana tunanin haduwa da Allah in ni wannan ne hadu da Allah in ce mai ni in Allah ya karɓi rayuwata ina wannan aiki in ce mai ni in yi ban wannan da yace in yi aka karɓi rayuwata ban yi ba in ce ni shine duk wanda ke fata haduwa da Allah ana gane haka ne ta har aikin ka to a sanar da wannan ne tunanin haduwa da Allah fa inna ajalallahi la'atin lalle lokacin da Allah ajalin da Allah ya yanka yana zuwa ko kwanto babu shakka babu yanzu mutum ko bai ga tashin kiyama ba ya ga mutuwa wani nashi ina wanda suka zauna a duniyar nan shekara ɗari da suka wuce shekara ɗari da suka wuce duk wanda a bayan duniyar nan shekara ɗari da suka wuce yau bai da relevance ko yana nan wani ya mutu gaba ɗaya an manta da shi gaba ɗaya ba a san da shi ba shekara ɗari masu zuwa duk wanda ke rayu a nan duniya da ɗan siyasa da malami da ɗan kasuwa da attajiri da talaka da ɗan kidnapper da wanda aka yi kidnapping shekara ɗari gaba ɗaya babu kowa ko dai ya mutu ko yana nan irrelevant sai an ɗauke shi an kai shi wajen fitsari an dawo da shi an zaunar da shi to wannan ɗaya ya ishe ka ka gane duk wanda ke claiming yau gidana yau mutane kowa gidana ne yana claiming ka kowa ya shigo shekara ɗari da suka wuce wani adda gidan wanda bai sani ba ko dai a ce ai ni gina shi wani adda filin gonan wani ce ramin wani maciji ne bai taba tsammanin za a tadda shi wurin ba wani wata bunni wata kura ce duk inda ta je ta yi banna ta dawo nan take zama nan da gidanta kai baka isa kai kusa ba bayan shekara ɗari ka su an sai san ma wani yayin rarrabe ce an sai san wani yaro shi ya koma wani gida na shi na kai shi na zamani zaka wannan ɗaya ya isa kasancewa wannan duniya ba wayin zama bace don haka man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at wanda yake ku jifa wanda ya rasu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da wani abu yana ta yana jiran layi kawai yake yi a tada kiyama kawai duk ayyukan da ya yi na duniya ba wanda ya amfani in ba wanda ya saboda Allah ba wanda ya rasu baya haka da shekara ɗari wanda ya rasu mu ma da mun rasu layi ne kawai za mu bi ba abin da ke muna amfani za ka ibi dukiya a bayar a ɗauki dukiya a taimaka ma talakawa sai kasance an amfana da ita wa huwa samiul alim Allah shine as-sami'u mai ji duk abinda muke yana ji al'alimu mai tsananin sani duk abinda muke yana sane ya sani za ka aikata abin kwarai shi ke nuna muna fata haɗuwa da Allah kuma kana yau juli ka a rabbi fali amal amalan salihan kuma kana ƙarshen su wata wanda ke so haɗuwa da Allah abinda yake aikin ƙwarai yake yi kuma ya nisanci shirka da Allah wannan su ne ayyukan da ake ga wanda yake bukata aikin ƙwarai shine wanda ya daidai da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake fata ya haɗu da Allah ya san lalle za a haɗu da Allah to Allah ya haɗu da shi a ce mista ka yi ibada kaza ya ce shehi ne kowa ne ya ce in ko majalisar ɗinkin duniya ta ce in yi kowa ne a babu wanda ke sa a yi aiki sai shari'a shine amalan farihar sannan da za a wa aikin nan don a ce na iya na yi don murya ta a ce ta fi ta kowa daɗi don a ce na fi kowa ilimi don a ce na fi kowa a ya kasance wala yi shi bi ibadar rabbihi ahada cikin ayyuka wanda ya fi kowane wahala shine jihadi sai Allah ya ce wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi duk da jihadi da yafi kowane wahala to wanda ya jihadi fa kai ne yawa ba Allah yawa ba haka bale kai da ke azumi cikin rana bale kai da ke azumi cikin lokacin da akwai fanka akwai AC akwai inuwar bishiya a jihadi na ka buga a buge ka jiya na faɗi cewa yaƙin badar a cikin azumi aka yi yaƙin badar a cikin azumi aka yi fatahu makka a cikin azumi aka yi saboda haka sahabbai sun yi yaki cikin azumi lokacin da babu AC lokacin da babu lema lokacin da babu fanka lokacin da babu wani abu da ke sa a samu sanyi lokacin da duk da ruwan da ake jikawa ruwa wahala suke yi ake jikawa a shafa ma jiki wanda yake ruwan wanka wahala suke yi a lokacin suka yi jihadi duk aikin da aka ce kai yau babu aikin da ya kai jihadi wahala jihadi shine ka shiga a kashe na gaba ka shiga kai ma a kashe ka jihadi shine ka ga wani ya tafi bai dawo ba kai ma ka tafi ba dawowa za ka yi ba to duk da shi kai ba Allah kawa ba kanka kawa misali kai ka ganin ladarka ma Allah ba a cewa ga nan ni Allah ya ce gaba wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna Allah la ghaliyun anil alamin Allah mawadaci ne ya wadatu daga talikai Allah ba cewa ake yi ba idan kowa ya fita yabban musulunci to yanzu Allah bai da mai bauta mai political party shi ke jin in wani ya fita ya fita da mabiya ne shi ke da ya faɗi wani babba shi ke da in wani ya bar tafiya ta ya faɗi Allah ya ce in ku kun yi shirka ku kun kauce mai wannan bai rage komai daga mulki ne in ku kun taru kuka bauta mai wannan bai ƙara komai a cikin mulki ne don haka man jaha wa man jaha da fa inna ma yujahidu li nafsihi jihadi ma wanda yayi kai ne yawa azumi ma in kai kanka kawwa cikin mizanin ka za a zuba jiya ba mun karanta hadisin Talha bin Ubaidillah ba wanda ya rasu shekara ɗaya da wanda ya zo baya aka ce wannan ya riga shiga aljanna in ka shiga aljanna wa ka fa'idanta kai ka kanka fa'idanta za ka da wani ya rubuce ki wai ana tilasta kiki sa hijabi babu mai tilasta kiki sa hijabi in kika sa hijabi kanki kika yi sa hijabi bai kai wahalar jihadi ba musulunci yace ki sa hijabi a baki lada annabi yace ki sa hijabi Allah yace ayi umuni ki sa hijabi matan annabi hijabi suke sawa matan sahabbai hijabi suke sawa mata garkatu na da da yanzu hijabi suke sawa za kada wani ya ruɗe ke wai tilasta ki aka yi ko wani kiwa ko ya aka yi miki asala ki cire hijabin ba haka bane wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi tsaya wadda kake masallaci kan ana karatu da kai tsakanin magrib da isha ana karatu da kai bayan la'asar ana karatu da kai bayan sallar asuba zuwan da kake kana bauta Allah nafilolin da kake yi kanka kawwa a cikin ma'aunin kanka zaka gani inna allaha la anil alamin Allah mawadaci ne daga talikai Allah baya buƙatar komai na talikai wallazina amanu Thank you. tashi mumin ya nuna musu abin da zai sa su fita jihadin su yi duwan abu da bai kai jihadi ba ma bayan ya gaya maka kanka kawa sai ce wallazi na amanu wa tsari haki lalle wani suka yi imani suka yi ayyuka na gari na la nukaffiranna anhum sayyi'atihim lalle za mu karkare musu kurakuran da suka yi kanana wala na na najziyannahum asanan allazi kanu ya'malun kuma za mu saka musu da mafi kyawun abin da suke aikatawa kaga rahama Allah ga mu'minai kenan wanda ya yi imani ya yi ayyukan kwarai ba a ce masumi ne, babu wanda an masumi zaka zaka yi zunubai zaka yi abubuwan da babu kyawu Allah zai gafarta ma in tashtayibu ka ba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum Thank hmm. you. ba ta akwai dalle da yawa da za su samu mutum imani kuma da yawa da za su samu mutum ya nemi rahama Allah kuma ya yi fata haɗuwa da Allah cewa Allah zai mai rahama na farko shirka da Allah da ka zan baka yi shirka da Allah ba to Allah zai gafarta maka ya Adama lau law ataita li bi qurabil ardi khataya thumma ni la tushriku bi a la ka bi qurabiha maghfira hadithan Anas inda zai cewa in dai baka shirka da Allah baka sa laya baka sa guru baka zuwa inda kabari ka roƙe shi baka tsammanin wani zai taimake ka wanda ba Allah ba baka tsammanin wani zai amfanar da kai ko wani zai cutar da kai ko wani zai maka wannan kawai yana sa ƙananan zunuban da kake Allah ya yafe maka sannan na biyu ka nisanci manya-manya baka luwaɗi baka zina baka sata baka shan giya ka. to waɗannan kawai baka yi shine in ta shari duka ba ira ma hauna anu kafin an kun sayya a cikin zamu yafe muku kananan zunubanku imanin ka da Allah da ayyukan kwarai da kai sai Allah ya yafe maka ne Allah ya ce nan wallazina amanu wa amilus salihati lanukaffir an a sayyi'atihim ai an san kowa yana yin sabo babu wanda an masu na kira ka ahli sunnati wal jamaa in ba annabi ba kowa ma yana yin sabo cikin sahabbai annabi yayi bulala ga mai shan giya cikin sahabbai annabi yayi bulala ga wanda yayi zina wanda su suka fi kowa wannan da aka yi ma bulala da za a haɗa imanin duk ai da ake faɗi su hasar albasari sun ji tsoron Allah sun yi kaza wani an yi mai an yi mai rasuwa ya yake salawatu min Allah duk a haɗa imanin su gaba ɗaya waje ɗaya bai yi imanin wanda aka wa bulala ya sha giya ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk tabi'ai gaba daya da ake ta faɗin liman su gaba dai to amma duk da sahabban suna da wannan imani cikin su aka samu irin wayannan mutane cikin su aka samu irin wanda suka zaka ka'ida ce cewa kowa na sabon Allah in ba annabawa ba su ne masu mai to amma in kayi imani kayi aikin kwarai wancan bai yi imani ba bai yi aikin kwarai ba sai kuka yi sabon Allah tare to Allah zai nuna kai ne na nashi don haka kai zai ce ya yafe maka wancan laifin da kai saboda me kamar da Ibn Taymiyyah ya sahabbai suna jin zunubai amma lahum min as-sawabiqi ma yujibu maghfirata ma yafdur anhum in sadar hatta innahu yunfaru li ahadihim ma la yunfaru liman ba'dahu li'anna lahum min al-hasanati allati tamhu ma liman dama ayyukan kwarai innal hasanati yuzhibna as ayyukan kwarai ke tafiyar da miyagun ayyuka to su kuma sun fi kowa ayyukan kwarai zaka in mugu aiki ya zo da gare su kamar yake yan adam ne to kuma sai Allah ya yafe musu sai Allah ya gafarta musu to haka kai ma da ba su ba idan kana imani da Allah kana ayyukan kwarai idan zalla shaidan ya ja ka shedan ya sa ka yi shedan ya kaza sai Allah ya dibi zuciyarka wankakar zuciya gare ka sai Allah ya dibi imanin da ka yi da shi ga cikin cinnu yau in ka gada ma kana iya barin imani da shi babu mai maka komai yau in ka gada ma maimakon juma'a ka tafi ka wanke raka juma'a a ranka sai ka a duka ka ce sai lahadi kawai a ranka ka kama hanya ka ce babu mai maka komai amma kan zaɓi iya juma'an nan Allah nan za ka bauta ma in ka gada ma yau sai a je ka Jerusalem a ce ka je ake haji duk da bai daɗi in ka je maka ba wannan ko alama kowa ya sani to amma kuma ka zaɓi ka tafi makka inda Allah ya ce ka je inda annabi ya ce ka je to wannan sai Allah ya diba shi sai ya yafe maka zunubanka wanda ka aikata ƙanana ƙanana za ka imanin nan cikin zuciya da shi sai na abubakar ya fi kowa sai na abubakar yana da yawan sallah yana da yawan azumi yana da amma da abin da ya fi kowa shine an imani da ya tabbata cikin zuciya ta yi cewa shi ko an jaya mai sama ya ce yadda Allah ba zai kara mai imani ba duk abin shi abin da yake jira annabi ya faɗi kawai in ya faɗi ba wai dini ya kai abin yana yiwuwa ko bai yiwuwa ba duk mun san kisan lokacin da aka je Isra'i da Mi'raji ko shi mushrikan maka suka ce yanzu kan mun samu abin da zai fita musulunci da shi mun samu abin da zamu kama shi da shi ka ji abin da yace yace awa qala ha shi ya faɗi haka in qala ha faƙar saraka in ya faɗi yayi gaskiya kawai in ya faɗi ne kawai in ya faɗi gaskiya ne Zaka annabi sassan ya yarda da gaskiya ta wata ran annabi sassan yana cikin jama'a yana ba su labari abubakar bai nan umar bai nan sai ya ce wata ran wani kana ya suku bakaratar wani mutum ya ja saniya yana tafiya da ita faƙalat inni lam ukhlaq li in inna ma khuliqtu lizar'i sai saniya ta ce mai ni fa ba don a hauni aka halice ni ba an halice ni ne domin in yi noma sai jama'a suka ce subhanallahi ya rasulullahi aw ta tatakallam suka ce tsaki ya tabbatar ma Allah ya hamdu Allah ya sani ya ka magana yanzu sai ce wa ana uminu bihi wa abubakar wa umar ni na yadda abubakar ya yadda umar ya yadda kuma abubakar da umar ba su nan wannan lokacin imani ake so ya kasance kai duk abin da ka faɗi yanzu kake buƙatar wannan imani kada yan boko akida su sa maka shuba su ce maka wai science ya wai science ya ce kakka taɓa yadda da science ya ce akan imaninka kakka yaba yadda da binciken mai bincike ya faɗi kace shi ne bai gane ba za a zo lokacin da science zai gane ba dai ya tuntuɓe hudu yayi akan covid-19 ba to ko wani tuntuɓe ne yayi zai dawo kuma ya gane abin da abin da daidai don haka wallazina amanu wa amilu salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim sannan Allah ya ce wala nadiyannahum ahsana allazi kanu ya'malun in an tashi saka maka za a saka maka da mafi kyawun abin da kake aikatawa sallar azhar kika raka'a hudu a raka'a ɗaya ka fi mai da hankali a sallah in Allah ya tashi saka ma sai ya baka lada irin wannan so hudu wannan raka'a kaga wala najziyannahum ahsana Lali, kanu ya'malun za a saka musu da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa a yini ne sallar azhar ta fi kyawu a cikin sallar ka sai Allah ya maka sakayya da irin sallar azhar domin ya ji baniyarka a azumi ne na farko ya fi kyawo sai Allah ya masa kayya da shi a azumi ne na 2022 ya fi kyawo sai Allah ya masa kayya da shi a cikin azumman da kai tayi don haka abin da ake so imani cikin zuciya saboda imani cikin zuciya ne fa duka wannan wallahi na amanu wa amilu salihati sai ayi wannan muhimmanci gare shi saboda imani fa aka kawo amalu salihati yanzu mai ba ku misali yanzu sallar asuba da sallar azhar da sallar la'asar da sallar magriba da sallar isha'i in ka diba kai ba za ka iya gane hikimar me yasa aka ce ga wannan a bayyana ga wannan a asarta ga wannan a bayyana rabi in ma kana tunanin ka zare to wannan a bayyana rabi a asarta rabi kawai ana so a jarraba ka za ka yi da aka ce ka yi ko ba za ka yi ba ne shi ne imani haka aka ce in yi kaka kawo ni a gani na a baka da gani na kai so ka bi ne kawai al-islamu wal lillahi ta'ala bit tauhid ka mika wuya ga Allah kawai in yace ni kaɗai ne ka ce ni kaɗai ne in yace ina sama ka ce kana sama in yace ina da siffa kaza ka ce ina siffa kaza ba shi yace ba eh na aje hankali na aje tunani na na aje tunanin wani wanda ba ni ba zan bi Allah shine imani to ba za ka ce ka yi imani kaɗai ba sai a kawo amalin salihati yanzu ayyukan da aka ce ka yi da wanda aka ce ka bari dama an sa su ne a gani za ka yi ko za ka bari in ka tafi aikin hajji da arafa da muzdalifa da Nina, duk fili ne fallau in bacin da aka sa canji duk ƙasa ce kala ɗaya duk duwatsu ne kala ɗaya amma ce in baka yi nan ba baka da alfa in baka kwana nan ba sai kayi yanka in baka yi nan ba ran takwas ga wata ana son a ganka mina ran tara ga wata ana son a ganka arafa ran tara ga wata da daddare ana son a ganka muzdalifa ran goma ga wata da safe ana son a ganka mina ran goma ga wata da rana ana son a ganka maka kayi dawafin ɗaki Allah duk fili ne fallau asali ne ci gaba ne yanzu aka sa tenti a ce mina ta kare nan muzdalifa ta kare nan amma jarabawa ce a ga za ka yi ko za ka zo da naka daban ko za ka zo da naka tsari za ka jin mu miƙa wuya da an ce Allah ya ce mu ce mun yarda da an ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce mu ce mun yarda Allah ya saka mu da mafi kyawun ayyukan da muka kasance muna aikatawa wa wasaina al-insana وإن hmm. تهتدي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنرسلنهم في hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi imamu tirmidhi Haddasa na muhammad bin bashar wai muhammad bin bashar al na'am al-bindar قال حدثنا محمد bin ja'far واي محمد bin ja'far na'am ya wani miki katun bukhari da muslim da abu dawud da su al al-gundar Haddasa haddathana shuba wata mura katun sahih muslim a cikin aji sai malamin ya kula da ya kula da bana hankali na ba ne yake ba haddasa Muhammad bin Bashar qala haddasa Muhammad bin Ja'far sai yace min Jabir wane ne Muhammad bin Ja'far sai ni tsere ce al-Bidda al-Bundar sai gane cewa ba kula rike ba su su ya rakabin su yayi kama wannan Muhammad bin Bashar shine malamin ashabu kutubu sitta ina rawaito daga Muhammad bin Ja'far shi kuma al-Bundar tayyib ce الترمذي Muhammad bin Bashar. بشار قال Muhammad <laughs> bin بن جندر حدثنا Muhammad bin Jafar. قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد بن مصعب بن سعد سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقاص كينا قال يكي نزلت في أربع آيات آيوي هنسك سوك أكينا فذكر قصته سيأنبت قصته وقال سيأتي قالت أم سعد mahaifiyar sa'ad bin abi waqas tace alaysa allah kada amaraka bil birri ba Allah ya saukar da wasailin insana bi walidayhi husnan ba haka Allah ya fara saukar da ayat an umarci dan adam an yi wasiya ga dan adam ya kyautata wa mahaifa rai haka Allah ya fara saukar da ayat ita kuma ya ce ta musulunta ba da ya dawo sai ta ce ta samu inda za ta kama shi ta ce ba Allah ya ce ku yi wa iyayen kula da bi da biyayya ba a alaisallahu kada amaraka bilbiri ba Allah ya umarci ka yi min nagarta ka yi min biyayya ba wallahi la at'amu ta'aman wallahi da yau ban koma cin abinci wala ashrabu sharaban bazan koma shan wani abin sha ba hatta amuta har sai na mutu au takfura ko kai ka kafirta Ala fakanu idza aradu an yutimuha shajaru faha idan suna son su ciyar da ita abinci sai an samu icce an sa mata a bake fanazalat wa wasayna al-insana biwalidayhi husnan wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma huma. Allah ya saukar da karshen wannan ayat ya zo a wajen wani tirnizi ya ce kuntu bawan bi'un ne sa'ad bi wa ƙasa ce na kasance mai tsananin biyayya da ladabi ga mahaifiyata fa aslamtu sai musulunta fa qalat ta ce min an anna dinaka sai ka bar addininka aula akul wala ashrabu ko kuma bazan koma cin abinci ba bazan koma sha ba hatta a muta har sai na mutu fa ayyaru bi sai a dinga suka kada ni wai yuqalu sai a ce ya qatila ummihi ya kai wanda ya kashe mahaifiya yi. wa baƙiyat yawman wa yawman sai yini yini ɗaya bata ci abinci ba yini biyu fa qultu sai nace mata ya umma ya ke mahaifiyata da nake so law kanat mi'atu nafsin inda kina da rai ɗari fa kharajat nafsan nafsan ta dinga fita rai rai ma taraktu dini ba zan ba addini na ba haka addini na yana gaba da ke in shi iti kuli in ki gada ma kici wa in shi iti lata kuli in ki gada ma kada ku kici falamma ra'ad zalika akalat lokacin da ta ga ka ta ci abinci wa nazalat wa in tushika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuqihuma sai wannan ayat saukacewa sauka cewa idan suka yi jayayya da kai abinda baka da ilmi da shi da ni ne ta kai shirka to kada kai musu da'a zaka musulunci yana umarni a wa iyaye da'a a duk iyaye ga duk abin da ba saƙon Allah ba ne amma in saƙon Allah ya zo da iyaye da shugabanni da manya da kowa lafa a tari makhlukin sai ma sai tun khaliki ya halatta mutum yawa mahaifiya ce da'a ko mutum yawa mahaifi ne da'a ko mutum mace ta wa mijinta ɗa'a ko mutum yawa mai gida ne da'a ko malami ne da'a ko awa shugaba ɗa'a ga abin da yake saƙon Allah ne amma in ba saƙon Allah ba ne to yadda Hausa ake cewa bin na gaba bin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna albarakatu ma'a akadirikum albarka tana tare da manya don haka iyaye ladabi ake musu wannan yana nuna muna cewa ya kamata mu tashi mu sa ƴaƴan mu karatun addini wanda ya sa ƴaƴan suka yi karatun addini a wajen addini za a dinga karanta musu haka cewa kuwa iyayen ku ladabi idan mutum ya ɗauko karatu ya zo suratul ahqafi karanta mai wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha in ya tsaro ya zo suratul luqman a ce wa qaba rabbuka a ce mai mai wa qala luqman li ibnihi wa huwa ya'ibuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana in ya kawo kabut. wa wasaina al-insana biwalidayhi husna in ya wuce ya kai suwacin maryam wa ba na biwali da ti wa lamye ji alini jabbaran shakiyya in ya kai suwacin isra'i wa ƙaba rabuka allah ta abudu illa iya wa bilwali da yini in ya kai suwacin al'am kun ta'alau a cikin ma'a rama alaikum allah ta shirku bihi shay'an wa bilwali da in ya kai suratun nisa'i wa abudu allah wa la ta shirku bihi shay'an wa bilwali in ya kai suratun baƙara والأبي يكسوة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا idan ka sa ɗanka makarantar addini sai ya karanta directly ko indirectly waje 20 zuwa 25 cikin ƙwararra da cikin ya bi ka yi maɗa ina baban nan naka ya kawo ka kai lalabi da biyayya ina mahaifiyar nan taka da zo in ka je ka yi mata wanki duk haka Qur'ani zai ka gaya mai idan ka girma ka samu dukiya ka samu kuɗi ka taimaka ma baban nan naka in ya sauke ya ƙare in saukewa yayi tunda babu nauyi in kuma har da cewa ya yi ya gama to za a kai ta mai hadisi an tambayi annabi mana haqqun nasi bi husni sahabati annabi wa ya cin cinci yanzu kyauta sama annabi ce mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka sannan wa sannan mahaifinka kaga duk abin da musulunci yake koya mai kenan don haka a musulunci ake samun abi iyaye in ka kai ɗanka gona kawai baka kai shi makarantar addini ba a gona ba kun yadda zai nomo ta ce mai ka bauta mai kai ma iyayen ka ladabi in ka kai shi kasuwa babu kwastoman da zai zo ya cewa ko da kwastoma ya zo bukata yake a rage mai in ka kai shi makarantar boko ko a physics ko a chemistry ko a biology da ganin ku da Allah ku kai akwai babin iwa iyaye ladabi babu babin iyaye ladabi ya ka ce ma in ka kai 18 kai ma ka kai sai 18 da 18 duk 18 suke kawai kuwa yana da incin kai ne za ka ka amince ka dan 18 in ba shi dan 18 to sama sama jiya bai cika 20 ba amma in ka je makarantar addini ka kai ɗanka makarantar boko yadda makarantar boko ya samu abin da ya samu sai makarantar addini ta ce mai kawa babanka ladabi sai ya ɗebo cikin abin da ya samu makarantar boko ya baka ya ɗebo cikin abin da ya samu wajen noma ya baka ya ɗebo cikin abin da ya samu kasuwa ya baka na sha gaya muku wannan labarin ba so ɗebo wajen karatu mutumin da aka samu wannan masallaci suna na bayan ya rasu bai san da wannan masallacin ba muna cewa masallacin farfesa ya yi gwandu Professor ya gundu shi ya fara diba ne a masters lokacin da ina masters shine supervisor na na farko. Emeritus Professor ne a Islamic Studies shine second vice chancellor na Usman Dan University ko ya san Professor ya gundu. Professor ya gundu bakina da na shi ke gaya min lokacin da ina ina masters hannun shi zan je Ingila masters sai nace to zan bar wannan bai zo in gaya mai. Yace min shi ma ya karatu Ingila ya ce lokacin da ne karatu Ingila an kai ni wajen host family wasu gidaje wasu mutane host family gidan turawa ne sai a kai mutum ya yi wata shidda sai ya gaya da suke turanci baki ne ya koyi da suke turanci ya ce idan tsoho ne mai gidan ya ce idan ya dinga tari sai ga kowa ya kare shi sai ya ce maɗane ku kula da wannan tsohon sai ɗane ya ce old man let him die shi tsoho ne bari ya mutu ce na yi laifi in da fizi ta karanta ciki ba ina aka ce bi uwaye ne in biology ya karanta haka in political science ya karanta haka ko ni ya karanta wani inda aka ce ne na rabi to kamar ta wannan labarin da abdullahi bin abbas da yake a makka yana zaune a makka yana ansa fatawa a lokacin aikin hajji wani mutum ya zo da mahaifiya ta yi a wuya daga iraki ya ce yabna ammi rasulillah ya kai dan bakon manzon Allah daga iraki na zo da ita anan bisa wuya na nan take kashi nan take fitsari na biya ta hakkin ya ce baka biya ta ta ba domin ita ma ta ɗauke ka a wuya ka ne mata fitsari ka ne mata kashi tana fatar ka girma kai kuma yanzu ba fata kake ta girma ba abinda kake fata kawai ta mutu wani wanda uwa ce kike ta dauke ta aje cewa ka hinki girma kawai ya cewa ce mai aka wani Allah ya raba lafiya ce amin <laughs> haka yake yi don haka kaga hasken musulunci kenan in ya je makarantar addini sai a koya mai wannan gabi da kai sai a ce mai a yi maka ladabi sai a ce ya yi maka biyayya sai a ce ka bi iyayenka sai a ce Allah na fushi da shi in bai bi ka ba haka in ka kai ɗanka makarantar addini kai ne kawwa kanka wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna Allah la ghaniyun anil alamin Allah ya wadatu daga abin da ɗanka zai karantuwa makarantar addini amma in karanta sai karantu abin da zai amfani ne ya karanta abin da zai amfanin ka na ladabi da biyayya shine wa wasanil insana biwalidayhi husna mun yi maɗan adam wasiya da iyaye ne ya kyautata musu wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun idan suka yi jayayya da kai akan kayi min shirka abinda baka da ilmi da shi fala ta tsayu ma kada kai musu ba'a wannan an wuce tasu wannan an wuce nasu sawon giwa ya take na rakun yake cewa ko wallahi al-masalul a'la yanzu an kawo hurumin Allah da ya halice ka ya halice su don haka ba a yi musu ɗa'a domin a saba ma Allah sai Allah ya ce ilayya ukun zuwa gare ni ne za ku dawo duku duka da kai da iyayen naku fa unabbi'ukum bima kuntum malona sai in ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa saboda muhimmancin ladabi ga iyaye cikin magabata duk wanda aka samu yana cikakken ladabi ga mahaifiya ce an zo tarihi ne sai an rubuta Usman bin Affan yana cikin abin da ake faɗi game da tarihi ne saboda tsananin lagabi da biyayya da yake wajen ya ce in ta faɗi magana in bai fahimta ma bai ce mata bai fahimta ba sai ya fice tambayi mutane ni tacce domin yana jin nauyin ta haka magabata suka kasance yanzu mutum ya ce na faɗi yana faɗi mahaifi yana faɗi yana faɗi yana cewa yana ganin cewa ya kai ya isa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu gyara na tarbiyya mahaifi da mahaifiya girma gare su mahaifi da mahaifiya ladabi gare su idan mun zo suwatul luqman insha Allah za mu ƙara bayanin irin sabanin da yake shiga tsakanin mahaifi da mahaifiya irin da mahaifi da da da mahaifiya da da saboda ba a taba wani zamani da sabani yake shiga tsakanin mahaifi da mahaifiya ba irin wannan mun zo a suratul za zamu faɗi ba wai zama da ƴaƴan ne ba su da biyayya ba a'a zamanin ne ya kawo kamar yadda zamu faɗi daidai lokacin da uba ke wa ɗanai wasiya na yayi ma mahaifiya yayi ma mahaifai mai ladabi bayan ya bauta ma Allah ala kulli halin yi ma mahaifa ladabi muhimmanci gare yana sa a samu arziki duk zamu faɗi a can yana sa mu ce samu arziki ya samu yalwa ya yi sauyin samun aiki ya yi sauyin samun promotion ya yi sauyin samun kasuwa ya yi sauyin samun abin noma mutane da yawa yau za su bi iyayensu da ka ce ana samun kuɗi wala shi ke <laughs> da ka gaba da ka zuwa abu yana da alaƙa da za a samu duniya kuma ba laifi ba ne kun gane ba laifi ba ne ba laifi ba ne ya kasance cewa tsallaka shi da wani incentive cewa kaza an gabi sun in za a je jihadi sai ce mutane man katala katilan falahu sarabu duk wanda ya kashe wani zai dauke rakumin shi da kaya wannan sai kara masa habbai sai kara masa habbai karfi wajen su aikata irin waɗannan ayyuka kuma wannan bai taɓa lada in don Allah ka yi A yanzu an ka ce maka za ka samu kuɗi kai kidnapping za ka yi ai ba za ka yi kana da imani don ka san ba abin kwarai ba ne za ka samu kuɗi in ka shage ba za ka yi ba in kana da imani za ka samu kuɗi in ka ce Allah uku ne wani zai ce zai baka kuɗi ka dinga zuwa wajen bauta su inda ake cewa Allah uku ne kuka dinga bauta mu dutse ba za ka yi ba za ka nuna ko da an baka kuɗi abinda aka yi don Allah ne kai don Allah bai hana bai hana ya kasance kai saboda Allah Allah ya ce ilayya marji'ukum zuwa gare ni za ku dawo fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين sai Allah ya koma maimaitawa saboda muhimmancin imani saboda muhimmancin ayyukan kwarai sai Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati lalle wayanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai lanudkhilannahum fis salihina lalle za mu shigar da su cikin mutane managarta za mu shigar da su cikin mutanen kwarai muna roƙo Allah shigar da mu cikin mutanen kwarai abinda musulunci yake so kai aikin kwarai sai a baka ninkin baninki wallazina amanu wattaba'tum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatahum min amalihim min shay wata abinda Allah yake so kai aiki ya ga imani a zuciyarka sai ya ɗaga ka zuwa ga martaban manyan mutane ya ɗaga ka zuwa ga martaba misali, misalihan bayi na cikin iyalanka managarta cikin mutanen da kake zaune da su saboda almaru ma'aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so ya Allah muna shaida maka son ka da son annabinka da son sahabban shi da son mutanen kwarai ya Allah ka hada mu da su wani alkiyama ka tadda mu da su ba aiki gare mu na kwarai ba sai son mutanen kwarai Allah ka tadda mu tare da su ana ya kamata mu dakata na an nuna lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafin mu sai akwai tambayoyi da muke yi amfani a kan hadisi ya inganta cewa anas bin malik radiyallahu anhu lokacin da ya tsufa baya iya azumi yana tara mutane yana azumi na ƙarshe mutane talatin ya ciyar da su abinda ake so shine ka ciyar da mutum amma wa ɗai yake ciyarwa wanda baya da lafiyan da an tabbata ba zai warke ba wanda ya yi tsufan da an tabbata ba a warke tsufa shi ya yi tsufan da baya iya azumi amma mutum kawai shekara ta goma sha takwas ashirin da biyu ce on sagari ya baka zai fatawa ya diga ciyar da abinci ba haka ake so ba kasa mutane da ba su taɓa azumi ba ba su azumi ba su na alhamis ba su na attanin ba su da komai da sun zoka kara farko cikin zafi ake azumi sai ta ashe ulsa ga raba garewa sai ya rada kai ne shi an likita ya rada kai ne shi an malami ba da fatawa kawai sai ya fara cewa wai ulsa ga rai ba irin wannan ulsa ake nufi ba wannan zafin da kake ji na yunwa ko hana ji ne zaka ba iri ne ba babu mai ciyarwa sai wanda ya rashin lafiyar da likitoci sun tabbatar me bai warkewa zaka in aka in kai banda kai da kai tsammanin kana warkewa in ka fara ciyarwa to kariya ka yanke tsammanin baka warkewa ko tsoho wanda tsufa ne ya kai cewa baya baya ya baya warkewa su suke ciyarwa wallahu ta'ala kuma za a ciyar ba mudun gero ake bayarwa ba ku bakin dawai ana bada mudun da binu da binu wanke hannun kake kasa zai gero baka wanke hannun ka kasa wanda ka ba mudun gero sai ka hada shi da surfa da bakace da tankade da nemo na wuta da nemo ruwan zafi da waye duk yayi fara kuma ya je neman na suga ko ya je neman waye zaka in ka ba mutum hatsi sai ka bashi abin da zai sarrafa su in ka mutum shinkafa sai ka bashi abin da zai sarrafa ta in abin da ake abinci ake bai wanda ke isan mutum wallahu ta'ala alam yayi kuma ba ya shi ne da ba ya faɗi gare in baya iya yi babu bayi ya faɗi gare amma ya san baya iya yi baya iya yi kan yadda Allah ne baya iya yi kaga kawai tambayar da aka yi baya iya yi shi wanda ya rubuta tambayar ba da shi nake ba ina nufin wanda baya iya yi wanda Allah ya san baya iya yi dan irin wannan mu ce ji wahala sai ce baya iya yi ko mutane da yawa sun saba kansu ansa da basu da ita zaka baya iya yi baya iya yi ya faɗi ba a ciyarwa gare shi ba a wani abu daga daga yanta bayi baiwa sai azumin wata biyu wallahu ta'ala da ya kashe wanda ba musulmi ba Eh wanda ya kashe wanda ba musulmi akan kuskure akwai kafara don kafara haƙƙi ne na Allah ba haƙƙi bane na iyalai ne in ma iyalai ne su musulmi ne shi ba musulmi bane ana ba su diya ana ba su in ma ba a zama da su ba a yaƙi da su ana ba su ko inda ba a ba wanda ke yaƙan musulmi ne suna cikin yaƙan musulmi ba za a ba su ba domin su haɗa da abin su yaƙi musulmi wallahu ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهم تعليم الجاهل من الكفارة مهم تعليم الجاهل من الكفارة والديانة هذا يجمع الأمة وما أكل من أقل أهل الديانة الكفارة تحيي أهل الكفارة wanda ake biya azumin kafara bai yi ba annabi sai ya ce mata wa alaihi sawmun sama anhu wa layhu Zaka za a iya yi mai shi ma wanda ke kafara alaihi saumun azumin wajibi ne a kai ne don haka za a iya yi mai shi wallahu ta'ala na yi wa irin na alƙawarin alƙawarin amma ban gaya masa ba sai dai ya na gaya masu na nufi sai kuma ka Allah ya mata cikawa kuma na rasuwa. Tumarar in ka cika ya fi ba magana sani ne da bai sani ba ba a kita so furtawa da kai gaban jama'a in ka furta cewa za ka wawa ne abu in ka bashi cikin zuciyarka kana nufin ka mai to ko ana lafiya lokacin mai kawai shi ɗan yayi maka wasa ka canza niyyar ka amma baka da laifi domin baka furta ba amma da da ka furta gaban wani shi abin da ake furtawa ba sai gaban wanda ya damu ba wanda ya gaya maka ne cewa ya saki mata sai ko mata sai na Lagos yana Kano ko yana Abuja mata sai ta saku in dai ka furta ake magana in ka furta ya kasance ka furta magana zaka wannan da kai ya ka furta eh lalle ya hau kanka bayan ya rasu sai ka diba ka gani ya fi dacewa ka ba magada ne ko kai ka raba musu ko wani maslaha da haka amma dai ta hau kanka tun da kai ka faɗi wallahu ta'ala alam

duk wata dukiya da attare annabi sallallahu ya ce la yufraqu baina mujtami'in wa la yujma'u baina mutafarriqin khashyata zakah hadith na cikin sunan abi dawud da ingantacce zai yana cikin wani amma yana cikin sunan abi dawud duk dukiyar da ahade in an zo zakka ba a rage ta misali muna kasuwanci ni da kai ni jallina miliyan ɗaya ne bai isa zakka ba kai ma jallinka miliyan ɗaya ne bai isa zakka ba amma yan haɗe su miliyan biyu sun isa zakka to za a fi san musu zakka ba a gibin cewa iza kayan ce tuwa min na cikin account sai shekara ta wuce kai tuwa a annabi ya ce ba a haka nan don haka wannan ya samu asali ne ga masu kiwon dabbobi abinda bai kai tumaki arba'in ba ba su da zakka to in an je zakka kana da tunkiya ashirin kana da ashirin suna waje ɗaya kowanne mu bai da zakka sai annabi ya ce saboda tsoron zakka kada mu raba mu bar su arba'in mu hidda tunkiya ɗaya saboda suna arba'in sun cika annabi ya ce kuma ba a rabawa kuma ba a haɗewa domin tsoron zakka menene tunkiya arba'in tunkiya ɗaya ake bai tunkiya tamanin tunkiya ɗaya ake bai tun sai ce a ah, to kai zo kana da tunkiya arba'in da arba'in mu haɗe ya ɗauki ɗaya sai baka kuɗin ragi ita ka haka ɗauka <laughs> wani zai ce ba a haka nan saboda gudun zakka ba a haɗewa domin a samu sassauci kuma ba a rabewa domin a samu sassauci don haka da wanda in akwai jalli da ya kai na miliyan biyu ko dubu goma gare ka cike an tashi zakka in an jaye wannan dubu goma naka ba za a ba su zakka ba za a basu nan za a yi zakka kuma za a ɗaya da gwargwadon wannan a cikin dukiyarka domin dubu goma ne su samu albarka wa'ancan miliyan ɗaya da wani abu suka zama dukiya ana sarrafa su inda dubu goma ɗaya ne ba su abin nan zaka in kaddara ta zo musu in zakka ta so musu komai zo musu tare yake cin su wallahu ta'ala ƙara ma malamin ta a yi hankali dangane da mutane da Allah ke jarabta da matsalar iska sai a yi danganta ta da a matsalar Ita ba abin kunya ba ne duk rashin lafiya ba abin kunya ba ne talauci ba abin kunya ba ne sabon Allah abin kunya sai mutum ya je ya samu kuɗi ya da kuɗi ta sabon Allah kuma ana gani ne wani hero mutum yana cikin talauci ne sai a gane abin kunya wani yana da aljannu wata aljannu jarabawa ce daga Allah wannan sura Allah ya gaya muna cewa zai jarabce mu zaka wanda adda iska ko wanda adda iska ba abin kunya ne wanda adda rashin lafiya wanda Allah ya anshe ma ido wanda Allah ya anshe ma kafa wanda Allah ya anshe ma hannu wanda Allah yawa wata wani abu ya tauye mai wani abu cikin gabobi ne shi ya ga dama wanda Allah ya ba cikakke ba kudi ya bashi ba ba wani abu ya bashi ba zaka ko alama rashin lafiya ko talauci ko waɗannan abubuwan da suke tahowa haka Allah ke su ba abin kunya ba ne wanda adda su ya ji izzatin nafs cewa Allah ya ɗora mai kuma ya sani inda ma yana da imani irin wancan ba sai ya ce ulai ka alaihi salawatun ba ya ta muna da irin ne don shi ma dai bai kai matsayin farin ciki da irin wannan ibtila'i ne. amma ba abun ba ne, ba abin jin kunya ne, abu ne wanda ke ibtila'i ne daga Allah wallahu ta'ala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah ya kara mana lafiya da da ah, ulima ko yana sallar da a ne tare da sallar isha'i kan ba a yin ta a gida tare da iyali ko alama sallar isha'i ana yin ta ne cikin masallaci wajibi ne sallar isha'i yin ta cikin jam'i wajibi ne sallar tarawih ita kuma yin ta cikin masallaci ya fi kamar da imamu shaukani ya ce domin mai sha'ira ce min sha'ir islam wani alamu ne da ke nuna cewa ramada in kowa ya dinga sallah ta cikin gida sallar karawihi an koma covid-19 kenan kaga zai babbaci covid-19 da ta tafi amma sha'ira ce sai a ce a fito masallaci a yi wani ya zo wucewa ya ji ramadan ake ciki wani ya zo wucewa ya tuna mai ya tsaya ya yi wani ya zo wucewa ya ga musulmi suna sallah don haka sha'ira ce ana yin ta waje sallar nafila asali yin ta cikin gida ya fi yin ta a masallaci amma akwai sallolin nafila da yake sha'ira ce mai sha'ir islam alama ce ta musulunci da yin ta a masallaci ya fi da yin ta a waje ya fi kamar sallar idi ga masu ganin nafila ce kaga yin ta a faɗin idi kowa na gani ya fi mutum ya tsaya gida kowa ya idi ta kamar sallar roƙon ruwa kamar sallar kusufu shams da kusufun kamar da kamar irin wannan sallar tarawihi da sallar tahajjud yin su cikin masallaci yana nuna alamu ne to amma mutum yana tsaya gida da iyali ne lokacin da ya san idan kila bai da su ba su tsayawa su yi ya kasance min babi koyarwa ne hukunce hukunce na koyarwa sun sha bamban da hukunce hukunce na aikatawa na yau da kullun duk dai da wanda ya gida da wanda ya masallaci so aka kai ikhlasi so aka kai daidai muwafaqa bisa ga sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa mun yi daidai da yadda annabi ya shar'anta da yadda Allah yake so wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah